Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله hausa voh aka lalubo a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci a jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya muna kuma dauke da shirin na labarin wasanni sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin bakwai ga watan Disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 21 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu da ko san cewa shekaru 79 suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan disamban shekara ta 1941 lokacin da kasashen turai suka shagaltu da yakin duniya na biyu jiragen yakin kasar japan suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a kan sansanin sojan amurka da ke gabar pearl harbor inda suka yi raga-raga da manyan jiragen yakin ruwa na rundunar sojan amurka guda goma sha tara bayanan kuma japan ta ci gaba da nausawa zuwa yankunan gabashin asiya inda ta mame indonesia tare da tsibirin jawa da kuma sumatra sakamakon harin da japan ta kai wa jiragen yakin ruwa na amurka wannan ya sa amurka ta shilanta yaki a kan kasar japan wanda hakan ya sa yakin duniya ya bazu zuwa yankunan gabashin nahiyar asiya masu ware kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan disamban shekara ta 1981 yahudawan sahayuniya suka kashe dr abdulwahab kiyali wanda ya kasance ɗaya ne daga cikin falasɗinawa 'yan gwagwarmaya masu fada da manufofin mamaya na yahudawan sahayuniya dr abdulwahab ya yi karatu na digirin sa na uku a jami'ar london da ke birnin london da ƙasar birtaniya ya kuma yi rubutu na kammala digirin digirgir akan palestino da kuma gwamnatin palestinawa daga bisani ya bude wata majalla mai suna free palestine kamar yadda kuma ya rubuta littafai daban-daban akan mamayar yahudawa da suka yi wa palestine game da yadda suke azabtar da al'ummar palestine da cin zalinsu wanda da ƙarshe kuma yahudawan isra'ila suka zama ajalinsa inda suka yi masa kisan gilla a birnin beirut na ƙasar labanan a ranar 7 ga watan disamban shekara ta 1981 daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 289 da suka gabata a rana irin ta yau wato 7 ga watan disamban shekara ta 1731 aka haifi abraham dapram a birnin paris na ƙasar faransa dapram dai shine wanda ya kirkiro ilimin bincike akan sanin iran da tarihinta wanda ake koyarwa a jami'o'in kasashen duniya daban-daban da hakan ya hada hadda jami'o'in kasashen turai bayan kammala karatunsa a faransa ya nufi kasar india da ke makwabtaka da kasar ta iran da nufin yin nazari akan iran da harsunanta da al'adunta da kuma taswirar kasar ya koyi harsunan farisanci da larabci da hebrew da kuma yi rubuce-rubuce akan tarihin iran da dukkanin abin da ya shafe ta tun daga lokacin sarakunan farisa har zuwa sauran sarakuna da aka yi a baya-baya 'yan ɗaruruwan shekaru da suka gabata game da kuma ya yi rubutu akan masana na kasar a ɓangare daban-daban da suka yi rubuce-rubuce a kansu. su masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma ƙasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon nigeria Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon jmt da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin koshin lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci. Kafin duk sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da sai an fara da jin labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga muhimman kanunsu. su. yau litinin al'umma a kasar ghana ke kada kuri'a a zaben shugabancin kasar da na 'yan majalisar dokoki ministan harkokin wajen kasar syria na wata ziyarar aiki a nan jamhuriyar musulunci ta iran babban lauyan shugaba trump na amurka ya kamu da cutar corona ton zuga labaran kamar da za a ji su a ghana 'yan kasar sama da miliyan goma sha bakwai ne ke kada kuri'a a zaben shugabancin kasar gami da na 'yan majalisar dokoki a yau 'yan takara sha biyu ne ke fafatawa a zaben shugabancin kasar da suka hada da mata uku takarar zaben shugabancin kasar dai za ta yi zafi ne tsakanin dan takarar jam'iyya mai mulki ta npp mr afuko ado mai shekaru 76 da babban abokin hamayyarsa mr bahama dramani mai shekaru 62 na jam'iyyar ndc wanda suke fafatawa a karo na uku kafin zaben dai 'yan takarar biyu sun sanya hannu kan yarjejeniyar kaucewa rikicin bayan zaɓe a ƙasar da ake wa kallon misali na ingantacciyar demokradiyya a yammacin afirka a venezuela shugaban kasar ya kara samun karfin iko sakamakon kwace rinjaye da majalisar dokokin kasar a zaben da ya gudana na 'yan majalisar dokoki kawancan da ke goyon bayan shugaban maduro sun samu kashi 67.7 na yawan ƙuri'u miliyan 5.2 da aka kada a sakamakon da ta fitar da hukumar zaben kasar ta cne 'yan adawa da suka shiga zaben sun samu kashi 18 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a jiya lahadi shugaban 'yan adawa na ƙasar da ke samun goyon bayan wasu kasashen yamma da amurka cewa da jan guaido na kauracewa zaben sabon ministan harkokin wajen ƙasar syria faisal al-mcdad ya fara wata ziyarar aiki a nan tehran a safiyar yau litinin ministan harkokin wajen ƙasar ta syria ya gana da takwaransa muhammad jawar zarif yayin da kuma ake sa ran zai gana da wasu manyan jami'an kasar ta iran nan gaba bayan ganawar ministocin biyu kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana a shafin na twitter cewa iran za ta ci gaba da kasancewa a kusa da gwamnati da al'ummar kasar syria musamman a yaƙi da ta'addanci batun rikicin kasar ta syria da alakar da ke tsakanin su na daga cikin batutuwan da bangarorin za su tattaunawa shugaban kasar amurka donald trump ya sanar cewa sakamakon gwajin da aka yi wa babban lauyansa ya nuna cewa ya kamu da cutar covid-19 trump ya wallafa a shafin na twitter cewa yana yi ma lauyan nasa rudy jualani fatan samun sauki cikin hanzari jualani wanda kuma tsohon magajin garnin birnin new york ne ya jagoranci gangamin mr trump na ƙalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar na shekarar 2020 ɗansa andrew jirani wanda mataimaki na musamman ne ga trump a ranar lahadi ya wallafa a shafin sanar twitter cewa mahaifinsa yana samun sauki kuma yana samun kyakkyawar kulawar likitoci kuma yana murmurewa babban lauyan shine mutum na baya-bayan nan cikin makusantan shugaba trump da ya harbu da cutar ta corona to karshen labaran duniyar kenan To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga a taskar mota shirye-shirye na yau da kullum inda kuma za mu farawa da shirin na labarin wasanni. Labaran wasanni. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin mu na labaran wasanni wanda a cikin sa kawo muku man labaran wasanni da su shafi gashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu ya kasance tare mu kuma za su ji daɗin shirin. tumadalla yanzu kamar mu ya yi kallabin shirin da nahiyar afirka inda za mu fara da kasar masar ƙungiyar kwallon kafa ta al'ahali ta lashe kofin ƙwallon kafa na kasar masar karo na 37 a wasan karshe a daren asabar ta gabata ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta al'ahali da kuma tala'ul jaish inda aka tashi wasan uku da biyu bayan da aka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida da ungiyoyin biyu suka yi kunnen doki har da aka kammala wasan babu wanda ya yi nasara an fitar da kungiyar kwallon kafa ta kano pilas a gasar zakarun afirka a cikin wasan da ake bugawa a gasar kwallon kafa cin kofin zakarun nahiyar afirka an yi wajerar da kungiyar kwallon kafa ta kano pilas ga gasar a wasan da suka buga a ranar asabar ta gabata bayan da tashi wasan babu ci tsakaninsu da asc jaraf ta kasar senegal an fitar da su ne bayan da suka kasa ramacin da aka yi musu uku da daya a kasar senegal a ranar 27 ga watan nuwamban da ya gabata ita ma kungiyar kwallon kafa ta plateau united ta fice daga gasar zakarun afirka wato champions league banda ta yi canjiras babu ci da kungiyar kwallon kafa ta simba sport ta kasar tanzania a wasan farko da suka buga a lalasa ta da ci daya mai ban haushi haka zalika kungiyar kwallon kafa ta rivers united ta sha kashi a hannun fotoro king da ci biyu da daya a gida yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta eyimba ita ce kawai ta ci wasanta na farko inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta Rehemo da ci ɗaya da babu wasan da suka buga kuma za su sake buga wasa na biyu a ranar Lahadi mai zuwa. ramin jin karin hasai game da wannan na tuntuɓi wakilin mu a garin jihar Filato Umar Yunus ko ne dalilin da ya sa a tashin farko aka cire kungiyar kwallon kafa na Najeriya musamman ma wanda su fito ga arewacin Najeriya sai kada baki ya ce. Rashin shiryawa yadda ya kamata yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sawa club ɗin Najeriya musamman na arewacin Najeriya ba sa kwazo a gasar cap champions league da kuma confederation cup wani lokaci ana fara gasar ta nigeria wato league league na nigeria daidai lokacin da ita wannan gasa ta cup champions league ta yi nisa ko kuma wani lokaci ka samu ita gasar ta nigeria ba a ma fara ba wato 'yan wasa ba su yi zafi yadda ya kamata ba ba su samu atisaye da training yadda ya kamata ba kafin su fara gasar yayin da takwarorinsu na sauran kasashen zaka ga a lokacin lig ɗinsu ya yi tsakiya ma kuma ake buga wannan gasa sai ka ga sun samu ƙoshin lafiya da kuzari fiye da 'yan wasan najeriya sannan kuma rashin siyan 'yan wasa masu kwarewa da gogewa a wannan gasa ta cup champions league a yana ɗaya daga cikin abin da yake shafar clubs ɗin najeriya galibi za ka samu clubs ɗin da suka shura irin wannan gasa irin su al'ahari irin su a tp mozambique za ka samu galibi suna siyan 'yan wasa a kasashen afirka sosai sabanin club club din najeriya da mawuyaci ne ka ji wani bako ya shigo yana bugawa a league din najeriya sannan kuma akwai rashin kuɗi wadatacce na gudanar da ɗawainiyar wato gasar a galibin lokaci club club ne za ka samu mallakin gwamnati ne ba mallakin 'yan kasuwa ba saboda haka sai abin da suka samu tunda ba damuwar riba ba damuwar kawai a bangaren siyasar saboda haka wani wasu za su iya samun kuɗi wadatattu wasu kuma za su a lokacin da suke bukata ba za su samu kuɗin da suke bukata a wannan lokacin ba saboda yadda siyasa take tasiri a irin wayannan abubuwan da suka shafi wasanni a najeriya a sannan na ƙarshe kuma galibin koci-koci din da suke horar da 'yan wasan club din najeriya ba su da masaniya sosai game da wannan gasa ta cup champions league sabanin a baya inda ake samun coaches da suke da kwarewa ta wannan fuska ta gasar to a wannan karan gaskiya galibin coaches din sun fi mai da hankali akan league league na gida saboda haka sukan isa wannan gasa ba tare da sun yi kwarewar da ake bukata ba sai ka ga an samu matsala da club clubs din fara gaishe kan zuwa bari mu karkata akalar shirin zuwa yankin Asiya inda zamu fara da kasar Iran. Karshen tuka tuka ji masu iya magana daga shi an sanar da lokacin da za a buga wasan karshe wato final na zakarun kasashen nahiyar Afirka inda hukumar kwallon kafa ta Asiya sanar da ranar 29 ga watan da muke ciki na Azar 19 ga watan Disamba da muke ciki kenan. a matsayin za a buga wasan karshe tsakanin kungiyar kwallon kafa ta police da abokiyar karawarta a filin wasa na junubul dauha wannan yana zuwa ne ba da kungiyar kwallon kafa ta annasa ta saudiya ta sha kashi a shahada ta shigar na neman soke nasarar da kungiyar kwallon kafa ta festival ta kasar iran ta samu kwamitin horaswa da koyar da wasannin kwallon hannu ta asiya ta sanar da sunan ali za habibi tsohon mai horas da kungiyar kwallon hannu ta kasar iran a matsayin mai horas da 'yan wasa na kasa da kasa a mataki na biyu kasar qatar ta bukaci taimakon iran a shirye-shiryen take yi na karbar bakuncin wasannin asiya da za ta yi a shekara ta 2030 mai zuwa kimanin wakilai goma sha biyu da kasar qatar ne karkashin jagorancin shugaban kwamitin shirya wasannin olympic wato jasin rashid suka iso birnin tehran domin neman goyon bayan iran wajen taimaka mata na ganin an gudanar da wasannin olympics din na asiya cikin nasara da za su ɗauki bakunci a shekara ta 2030 kasar Katar dai ita ce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa na duniya a shekara ta 2022 to ka hammu tsallaka gaba ga daga cikin sakamakon gasar premier league da aka buga a jiya lahadi a nan kasar iran nafti masjidi suleiman ta lallasa sefahan da ci uku da ɗaya yana ta kuma sefa kuduro ta lallasa zubahan da ci biyu da babu a yau kuma za a buga tsakanin aluminium arak da mashin sazi ta breeze da kuma tsakanin tarakto da fulad sai saifa da kuma mis rafsanjani inda kuma da karshe za a buga tsakanin istiklal da san'at naft abadan to kafin mu ban kwana da ku bari mu ya da zango a nahiyar turai inda za ku cewa cristiano ronaldo da lionel messi su ne kan gaba a matakin waɗanda suka fi cin kwallaye a nahiyar turai inda suka ci kwalla fiye da ɗari a gasar zakaran turai wato a ranar laraba ta gabata ne ronaldo ya ci kwallo na 135 a gasar zakaran turai a wasan da juventus ta doke dinamo kiev da ci uku da babu man kwana da kurorin kamo kaɗan daga cin wasan da za a buga na gasar premier ta kasashen turai inda a ranar laraba mai zuwa ce za a kira tsakanin locomotive moscow da bayern munich sai kuma selbob da atletico madrid a rukunin a kenan inda yanzu haka dai munich ita ce ke saman tebur da maki goma sha uku yayin da atletico madrid ke bi mata da maki shida a rukunin biyu kuwa ranar amis mai zuwa goma ga watan disamba za a kara tsakanin rapid vin da molode ita kuma don dark da kuma arsenal a nan ma dai a rukunin na bi, kungiyar kwallon kafa ta arsenal ce ke da maki goma sha biyar a saman tebur sai kuma molode da ke maki da ke da maki tara da ke biye mata da masu saurare ganin lokacin da aka yaɗu mashin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a tare a makon gobe domin jin mu ɗauki da su da ɗan labaran na wasanni amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci da biyu da shirye-shiryen mu a shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng. To da shirin labarin wasanni kenan yanzu kuma ga shirin na tafi shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniyawa domin nishaɗantarwa a yau ma muna ɗauke da wasu sabbin waƙoƙin ne za mu gabatar muku inda da farko za mu gabatar muku da waƙar da wani mawaƙin iran ya gabatar mai suna ahmed homayun da fatan masu ya su gaya zama domin a saurari cikakken shirin don masu iya magana na cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi. هم زدی جهانم لرزید عشق تو به دیوانه شدن میارزی دل را به تو دادم که به من پس ندهی ای کاش جواب نامشخص ندهی دیوانه کننده دلبری را بلدی جذابیت و گری را بلدی بیچاره منم که دل به دادم با دست خودم به دام تو افتادم ای اتفاق زیبای جهانم ای ای درد و بلای تو به جانم ای اشم ای نام تو هر دم به زبانم giorno to madalla kun saurari hamid humayun kenan a cikin wakar da ya gabatar mana da fata masu ware sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjanin zamun shirin sai a wata za ku ji mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shi ne kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma shi afa. za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryen da muke gabatar muku a cikin shafin na yanar gizo wato wwwtv 2ng چه چشمایی اسمم رو نپشای To Marila masu saurare da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu na wannan lokaci amma kafin mai salama ga wasu daga cikin takaitattun labaran da aka riga aka ji. A Ghana 'yan kasar sama da miliyan goma sha bakwai ne ke kaɗa ƙuri'a a zaben shugabancin kasar gami da na 'yan majalisar dokoki a yau. 'Yan takara sha biyu ne ke fafatawa a zaben shugabancin kasar da suka haɗa da mata uku. Takarar zaben shugabancin kasar dai za ta yi zafi ne tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta NPP mr afuko ado mai shekaru 76 da babban abokin hamayyarsa mr bahama dramani mai shekaru 62 na jam'iyyar ndc to da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya